insha Allah yau zamu tashi aya ta hamsin da uku a cikin suratu zumar wadda muke karantawa muna ka Allah ka ba mu fatahi a cikin ingantacciyar fahimta ta littafinka mai albarka akwai tambaya guda ɗaya da wani bawan Allah ya turo na fara da addu'a kan Allah ya karbi ibadunmu amin ya ce tambaya ta ita ce idan bankin musulunci ya siya wa mutum kaya a tsarin murabaha sukan turawa da bendo kuɗi sharaɗi ne sai sun karɓi kayan sannan su ba wa mutum idan ba su karɓa mutum ya je ya karɓa da kansa ya zama mutum ya yi mu'amala da riba Allah ya ji kan hajiya amin na idan tsarin idan bankin musulunci suka yi ma mutum murabaha sai mu'amalar murabaha shine su sai abu su sayar masa da ɗora riba to haka ɗin ne kamar yadda ya faɗa suna tura ma mai kayan wanda ake sayan kayan a wajensa kuɗi a shi kastama da yake bukata kamar mutum yana bukatar siminti a zai je ya yi alkawarin kan cewa zai saya idan sun sai masa sannan su za su tura madilan dilan siminti kuɗin to kamata ya yi a ce a sharaɗi ba za su kulla mu'amalar murabaha ɗin ba sai idan kayan su sai idan sun karɓi kayan wani lokaci sau da yawa sai ka gabata zuwa su karɓi kayan kuma gaskiya ma suna yin yarjejeniya ta wakilci da shi wanda yake neman a kai masa kayan cewa shi wakilinsu ne akan ya je idan ya karɓi kayan a maimakon su a matsayin wakilin shi to sai ya sanar da su cewa ya karɓi kaya to a lokacin nan zai je su kulla mu'amalar ciniki don lokacin ne ya halatta su ciniki idan suka kulla ciniki kafin kaya su zamanto sun shigo hannunsa a matsayin wakilinsu to sun sayar da abin da ba su mallaka ba sun aikata mu'amalar riga. haka idan bankin suka soma lissafi cewa har sun riga sun sayar da kaya bayan babu shaidar cewar shi kastama ya karɓi kaya a maimakon bankin su kuma bankin sun kulla mu'amalar murabaha da shi to wannan za su ci riba za su ci riba domin wani lokaci abin da sukan yi bankuna daga zarar sun tura kuɗi zuwa da mai sayar da kaya suna tura kuɗi to kashe gari kin soma lissafin ribar su ya karɓi kaya bai karɓi kaya ba ya rubuta kontragin ciniki eh, saye da sayarwa bai yi ba kawai sai su lissafin riba su inda kwamfuta ce take yi ake cewa sun sayar masa sai kuɗi ba da za su biya da ɗori na shefi su wannan dabarar sai su je su haɗa baki da mai kaya ta daga an turo maka kuɗin nan kai ka ɗauki 10% na kuɗin ka ni sauran kuɗin kaya ku kada su yi motsi babu zancen kaya bogi ne to abinda waɗansu duk da suna da takardar wakilci daga bankin musulunci kan cewa za su karɓa a maimakon su to kaga su ne suka cuci kansu amma shi bankin musulunci ya tara kansa tun da ya yi wakala abin da zai yi domin sadduk zari'a tunda an san akwai mutane waɗanda yake suna domin a toshe kafar barna wadda ɗaya daga cikin ƙa'idodin musulunci ne in aka san abu ana amfani da shi domin aikata harama. sai a toshe wannan hanyar hanyar da za ta toshe wannan hanyar sai su tura ma'aikacinsu tare da shi kastama ɗin ya karɓi kaya ya nuna ya tabbatar sun cika in ya karɓa ya miƙa ma ma'aikacin banki su ga kayan banki sannan a lokacin nan sai shi ma'aikacin banki ya shi takarda ya sa hannu akan cewa banki ya sayar masa kaga wannan mu'amala ce wadda an toshe kafar barna babu hanyar da za a bi ta baya a ce za a yi mu'amalar riba amma idan ba haka ba wannan abin da suke yi a duk da a zahirin shari'a sun wakilci ya halatta ba laifi suka yi ba to amma inda za su yi laifin duk da zai zamanto customer bai gaya musu cewa ya karɓi kaya ba ballantana su sa hannu shi kawai ya tafiyarsa da kaya su kuma su soma sanya masa bil daga kashe gari su soma cin riba a kansa to sai ya zamanto kan cewar ya yi mu'amala wadda take akwai riba a ciki domin sun yi riba a kan abin da lamunin su bai shiga cikin su ba sun sai da abin da ba su mallake shi ba wannan kuskure ne wanda yake bankunan ya waje ba su gyara shi a na'am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 في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين لي قوة فأكون من المحسنين بلى قد جاءت آيات فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الحمد لله الله جل وعلا يتي قل يا عبادي الذين أترفوا على أنفسهم ce ne wannan umarni ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa ka ce ya Rasulallah wato ku gaya musu zancen Allah shine Allah ya ce ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ya ku bayina waɗanda suka yi barna mai yawa akan kawo kansu da shirka da sabon Allah la taqnatu min rahmatillah kada ku yanke ƙauna daga rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a hakika Allah yana gafara ga zunubai ga baki ɗayansu inna huwal ghafurur rahim lallai shi Allah shine ne mai yawan gafara mai tsananin jin kai wannan ayar ta zo a yadda tsarin alkur'ani yake da idan narko idan yayi narko sai kuma ya faɗaitar domin ayoyin da suka gabata wato sun a sun kunshi wa'azi mai tsanani musamman kayar nan da Allah ta'ala ya ce wa badalahun min Allah ma lam yakunu yahtasibun abinda ba su baka tsammanin ta daga Allah bayyana a gare su wannan ba kawai ga kafirai ne yake wato a tsoratarwa wa'azi hatta ga masu saman hatta ga muminai domin za a zo kamar yadda ya zo a hadisin abin huraira za a zo da mutumin da mutumin da ya yi yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah jarumi a tsayar da shi Allah ya tunatar da shi ni'imominsa sai ce me kai da ni'imar da ne maka sai ce ya Allah na yi jihadi na yi yaƙi don kalmar ka ta zama to maɗaukakiya sai ce ƙarya kake kayi ne domin a ce kai jarumi ne sadauki ne kuma an faɗa sai a ɗauke shi a jefa shi akan fuskarsa a cikin wutar jahannama a zo da mutum da ya ɓatar da dukiyarsa yana taimakon mutane a zo domin taimakon bayan Allah yana ciyarwa Allah ya tunatar da shi ni'imarsa da ya yi masa ya ce me kai ya ce Allah na ɓatar da dukiyata domin neman yardarka Allah ya ce ƙarya kake yi yi ne domin a ce kai mai kyauta ne kuma an faɗa a ɗauke shi a jefa shi cikin wuta a zo da mutum malami wanda ya yi ta kira ya yi ta karantarwa Allah ya tunatar da shi ni'imarsa ya ce haka ne Allah Allah ya ce masa me kai ya ce ya Allah na nemi ilimi domin ka kuma na yaɗa shi domin ka Allah zai ce ƙarya kake ta yi ne domin a ce kai malami ne kuma an faɗa ɗauke shi a jefa shi cikin wuta shi yasa Sufyanu kauri yake cewa wailun li ahli riya min hadhihi al-aya wato tsananin azaba ya tabbata ga ma'abuta riya daga abin da ke cikin wannan aya badalahum min Allah ma lam yakunu Abin da ba kasance suna tsammanin sa ba daga Allah ya bayyana a gare su baka sani ba yaya mu'amalar ka take ga Allah saboda haka sai ranar alkiyama za ka san hakikanin abin da ke tsakaninka da Allah to wannan tayar da hankali da tsoratarwa to sai Allah madaukakin sarki ya bude kofar rahamarsa ya bayyana wannan ayar wadda idin wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma uhibbu annali ad-dunya wa ma fiha bi hadhihi al-ayah wato ba na so a ce an bani duniya ga baki ɗaya da abin da ke cikinta a maimakon wannan aya wato wannan aya ta fi mun duniya da abin da ke cikinta Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya ma bayinsa Ya ce ya kace ya ibadiya kaga wannan ai ba annabi ne Allah ta'ala ya ce ne ya ku bayina ba a'a kace zancen Allah gare ku kiran Allah a gare ku nake isarwa Allah ya ce in gaya muku ya ce ya ku bayina da Allah waɗannan bayin fasuwa ne ne allazina asrafu ala anfusihim waɗanda suka wuce iyaka wajen barna akan kansu su ne amma Allah ya ce musu bayina wannan tsananin rahama ce ta Allah ba tsarkakan bayi bane waɗannan maɓarnata ne allazina asrafu ala anfusihim sun wuce iyaka wajen yin barna akan kansu amma duk da haka Allah ya ce musu ya ce da su ya ku bayina saboda tsananin rahamar Allah domin rahamar Allah ta riga fushinsa Allah ba so yake yi mutane azaba ba ma ya fa'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum sai Allah zai yi da azabar ku idan kuka gode ma in kuka gode ma Allah kuka yi imani sai ba wai Allah ya ajiye azabar ne dole sai yayi ta ba hmm? saboda haka wa'id narko da Allah yake yi wannan narko ne ba lallai ya zartar da shi ba domin zai yi rahama saboda rahama sama kuma ta ma riga fushin nata yace la taqnatu min rahmatillah kada ku yanke ƙauna daga rahamar Allah wato kada wannan abin da ake faɗa ya sanya ku ji kan cewa ba za ku samu rahama ba kada ku yanke fata akan cewa Allah zai ji kanku Allah zai wato karɓi tubanku Allah zai sa ku zamanto mutanen kirki duk irin barnar da kai Allah madaukakin sarki zai zai ji kanka ka zo ka zamanto kamar ba ka yi kuma shi shine ka yanke ƙauna. ka dauka abin ba zai yi ba kamar yadda mala'iku da suka zo suka samu annabi Ibrahim hmm, da suka shiga wajensa suka ce wa basharuhu bi gulamin ali suka yi masa albishir da yaro wanda yake masani qala abashartumuni ala an massani al-kibar fabima Ku kune mun bishara tare da cewa girman shekaru ya same ni me kuke mun albishara qalu naka bil haqq suka ce da gaskiya muke maka bishara fala takum min al-qanitin kar ka zamanto cikin masu yanke kauna wato cikin wanda zai ce a ai ba zai yiwu ba kuma dai faɗa ne zai kawai wannan shine yanke kauna ka ce ai ba zai yiwu ba dan baka san ikon Allah ba shine Allah yake gaya mana irin wannan kada la taqnatu kada yi domin shi alqunut yana daga cikin al'adar kafiri annabi Ibrahim yake qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallu wane ne ko wannan wanda zai yanke kauna daga rahmar ubangijinsa in ba batattu ba annabi annabi yaqub kuma yake ma 'ya'yansa, wala kai asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillah illa alqawmul kafirun kada ku ɗebe haso daga tausayin Allah babu mai ɗebewar haso mai yanke kauna daga tausayin Allah sai mutane taɓaɓɓu saboda mugunta zato ga Allah ne shi ko Allah yana cikin zaton bawansa da shi idan kana zaton bawanka zai maka rahama Allah zai maka rahama in kuma kana zaton ai Allah ba zai yafe maka ba to haka ko Allah zai kale ka da mummunan zaton ka ba za ka sami yafiyar Allah ba haka nan addu'a mutum ya ta addu'a ana ta ce masa kai haƙuri a dai ci gaba da addu'a an dai ce a ci gaba amma wato kini a zuciyar ya riga ya karaya ya ɗauka ba za a amsa ba yana faɗa ne dai kawai ba zai faɗa a bakinsa ba amma a zuciyar ya riga ya gama karaya to kada ka karaya in kana tsammanin Allah zai karba addu'a ka tabbata Allah ya karba addu'a domin haka Allah ya ce ana inna inda zanni abdi bi na bi ma sha'a ina cikin zatona da bawana da haka ya zata abin da ya so da sannan Allah ya ce inna Allah ya firu ga jami'a Allah yana gafarta zunubai ga baki ɗayan su ga baki ɗayan su wannan umum ga baki ɗaya Allah yake gafarta zunubai mu dawo wannan nukta innahu huwal ghafurur rahim kuma shine yawan gafara ne mai tsananin jin kai ka duba rahamar Allah da gafararsa waɗanda suka ce mun fara a cikin wannan izifi wa man azlamu mimman kazaba ala wa ya fi zalunci daga wanda ya karya ma Allah suka ce daga cikin waɗanda suka yi ma Allah karya wanda suka ce Allah ya riki ɗa ya riki mata kaga Allah ya ce akan waɗanda nasara da shirkarsu da abin da suka yi da Allah yake laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha duk da wannan sai Allah ya ce afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna ba za su tuba ba zuwa ga Allah su nemi gafararsa wato ma'ana in suka tuba zuwa ga Allah suka nemi gafararsa duk wannan abin da suka zamanto wa man azlamu ba wanda ya fi su zalunci Allah sai ya share shi ka duba munafikai yanda suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yahlifuna billahi ma qalu ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يقول mutunkuyi wato musoki mutaki taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taguwar Muhammadu ma suka ce da bazama da shi ta fado daga kan tsaunin ya mutu duk a huta shine abinda suka yi fa Allah ya tona musu asiri ya ga wa Allah sallallahu alaihi kokari suka fa su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Khalilur Rahman Habibur Rahman suka yi kokari su kashe shi amma duk da wannan Allah ya ce fa in ya tubu ya ku khairan lahum in suka tuba sai zamanto alheri a gare to saboda haka Allah yana gafarta zunubai ga baki ɗayan su wannan ayar shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wato bana so a ce an bani duniya da abin da ke cikin ta a maimakon wannan aya Abdullahi bin Mas'ud ya kasance yana cewa a'azamu ayatin fi kitabillah Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum da ta komai girma a cikin littafin Allah ita ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ayatul kursi da nassin hadisi ma akan wannan kuma yace wato ajma'u ayatin fil qur'an fil khairi fil khairi wash-sharr inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i bil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun ayat da tafi komai tattara alkhairi da sharri a cikin alqur'ani ita ce wannan aya Allah yana umarni da adalci da ihsani da kuma kyautata ma kyautata zumunci kuma yana hana alfasha da munkari da kuma zalunci wannan ayar ta tara ta fi komai tara abin da kike na alkhairi da sharri yace Walid ibn al-Mughira da ya ji ta yace wannan alqur'ani yana da wani irin zaki yana da wani daukaka da ba wanda abin da yake daukaka sama wannan aya tana ɗaya daga cikin mu'jizozin alqur'ani to ibn Mas'ud yace ba ayar da ta tara alkhairi da sharri a cikin ta irin wannan aya yace wa inna ashad wa inna akthara ayatin fil qur'ani farahan fi surati al-ghurab ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim yace ayar da tafi komai yawan da tafi komai sanya farin ciki a cikin alkur'ani ita ce ayar da take cikin suratul ghurab ɗaya daga cikin sunan suratul zumar kenan eh, suratul ghurab hmm. eh, al-ghurab ba ghurafun mabniyatun tajri min hal al-anhar surar suraye wato binaye na aljanna sunanta kenan a wajen Abdullahi bin Mas'ud ce wannan ayar ta fi komai sanya farin ciki dukkan ɗan adam in ya ji wannan ayar ya fahimce ta dole zai farin ciki da Allah zai yi murna da Allah domin duk lalacewar ya yaje ya ce a nuna masa wanda ya fi kowa bauta aka nuna masa wani malami wani mai bauta ya yanke kansa daga mutane sai bautar Allah ma yace gashi ya kashe mutum 99 ɗari ba ɗaya yana da tuba yace ina ya ce ina tuba sai ya kashe shi ya cika ɗarin da shi sai ce to a nuna masa wanda ya fi kowa sani sai aka nuna masa wani malami yana zuwa ya samu wani ya samu malam ya gaya masa sai ce wa zai tsaya tsakanin wa zai waye isa ya tsaya ka da tuba kana da tuba yace tafi bar kasar da kake ciki inda kake saban Allah ka tafi kasar da mutane suke bautar Allah suke bautar Allah tare da su sai yayi azama ya fuskanci Allah ya tafi kasar da in ya bar inda yake ya tafi inda zai yi bautar Allah tare da mutanen kirki a hanya sai ajali ya zo masa sai mala'ikun rahama suka zo za su ɗauki ransa saboda tuban da ya yi mala'ikun azaba suka zo za su ɗauki ransa saboda ɓarnar da ya yi sai suka yi jayayya a ƙasan kanunsu sai Allah maɗaukakin sarki ya musu wahayi ya ce ku ƙiyasta tsakaninsa da ƙasar da yake saɓo da kuma inda ya rasu da kuma tsakaninsa da inda ya rasu da ƙasar da zai tafi inda yake ƙasar tuba ku gagga ina ya fi kusa sai Allah ya ce mai ita ƙasar da take da ita ƙasar da take ta sai Allah ya ce ta takura ita a wato a ƙasar da yake ta a a a ta tuba ta takura ita kuma ƙasar da yake ta taɓo ta miƙe sai ya zamanto ya fi kusa ya zuwa ga ƙasar da yake ta tuba sai suka sai mala'ikun rahama suka ce nasu ne sai suka karɓi Allah ya karɓi to saboda haka wannan ayar tana daga cikin ayoyin raja'i Imam al-Bukhari ya kawo hadisi a ƙarƙashin wannan ayar a cikin kitabut tafsir wanda ya bayyana sababin saukar wannan ayar إمام البخاري يتي حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن Yusuf, أن ابن جريج أخبرهم قال يعلى إن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا, كانوا قد ibn abbas ya ba shi labari cewa waɗansu mutane daga masu shirka sun kasance sun yi kisan kai ku aksaru suka yawaita kisan kai wa zanau ko aksaru sun yi zinace zinace suka yawaita fa atau sallallahu alaihi wasallam sai suka zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qalu innal ladhi taqulu wa tad'u ilayhi la hasan abinda kake faɗa kake kira zuwa gare shi kyakkyawan abu ne law tukhbirana law tukhbir law tukhbirana bima anna lima amilna kafara yace law tukhbiruna da zaka ba mu labari anna lima amilna kafaratan cewa abinda muka aikata akwai kafara anzal والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذنون wanda suke ba sa kiran tare da Allah wani abun buka daban ba kashe rai wanda Allah ya haramta ta kuma ba sa sai da gaskiya kuma ba zina wa nazal kuma Allah ya saukar da qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah aka saukar da wannan aya haka zalika ya zo a cikin musnad na al'imam ahmad daga hadisin amr ibn abasa cewa wani mutum ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam shaykhul kabir tsoho mai girman shekaru yadda ala asa lahu yana dogara da sandansa faƙala sai ya ce ya rasulallah inna li gadaratin wa fajarati ni fa na yi ha'ince ha'ince da yawa kuma na yi fajirci da yawa fahal yi gufaro li za a gafarta mu faƙala alasta ta shahadu an la ilaha illallah shin ba kana shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah ba ala bala yace a'a ina shaidawa wa ashhadu annaka rasulullah kuma ina shaidawa kan cewa annaka rasulullah kai manzon Allah ne faqal qad ghufira laka ghadaratuka wa fajaratuka ha in ta ha in can da kai da kuma fajirce-fajircen da ka yi an gafarta masa Wannan hadisi ta farwa da bihi ahmad to akwai a kan wannan ibn hajar a ƙarƙashin sharhinsa ga wannan hadisi da ya zo a kan wannan ayar yake cewa malamai sun kafa hujja da umumin wannan ayar akan ya akan gafarar dukkan zunubai manya da ƙanana sawa'un wannan zunubi ya rataye da haƙƙin bayan Allah ko ma bai rataye da haƙƙin shi ba zahirin wannan ayar kenan tunda ya ce yaghfiru zunubu jami'a Allah yana gafarta zunubi gabaki ɗayan su domin su a zunub su kansu wato lafazi ne na umum a larabci idan wato sifa ta zo da al ana ce mata al-listighraq jins inda take hada dukkan jins wato dukkan zunubai kuma aka yi ta'akidi aka karfafa da cewa jami'an dukkanin su saboda haka zahiri dukkan zunubai babu togaciya Ko amma yace a wajen malaman ahlus sunna al a wajen ahlus sunna shine cewa dukkan zunubai ana gafar ana yin gafara ga dukkan zunubai idan mutum ya tuba kuma dukkan zunubai ana yin gafara gare su ga wanda Allah ya so ko da ya mutu bai tuba ba ba wai in mutum ya mutu bai tuba ba shi kenan ba za a yi masa gafara ba wanda duk ya mutu bai tuba ba yana ƙarƙashin mashi'ar Allah in Allah ya so ya yafi in Allah ya so ya gafarta masa Allah ya so ya masa azaba kamar ya zo a hadisin Ubadah bin Sami sannan yace wa amma khususu ma waqa'a minhu a ah, na'am lakin huququl adamiyyin sai bi haqqoqin mutane idza taba sahibuha min al'aud ila shay'in min zalika tanfa'uhu at-taubatu min al'aud idan mutun ya tuba daga wato komawa a ci gaba da cin haƙƙin bayi bai biya su haƙƙin su ba amma ya tuba daga cin daga cin haƙƙin bayi to wannan tuban da yayi zai amfane shi akan cewa ba zai kuma ba Allah ya karɓi tubansa akan rashin komawa wa amma khususu ma waqa minhu amma abin da ya samu a gare shi na cin dukiyoyin nasu da cin naman su da sharri da da da sharrace sharrace da ya musu da annabimanci da ya yi musu da zage zage zage da ya musu to fala budda lahu min li sahibihi dole ya mayar da haƙƙi ya zuwa ga ma'abucinsa au aw tahallulahu minhu ko kuma tahallulahu minhu ko kuma ya nemi na'am ibn hajar yace haka ne fi fi'ati fadlillah a cikin yalwar falalar Allah ma yumkinu an an yu'awwiba sahib al-haqqi an haqqihi wa la yu'adhibu al-'asi bidhalik amma daga cikin yalwar falalar Allah akwai yiwuwar abinda zai sa Allah madaukakin sarki ma'abucin wannan haƙƙin Allah ya biya shi daga gare shi kuma wanda ya yi saƙon Allah da ya Allah ya zama toya ya yafe masa amma kana da tabbas eh saboda haka me za ka yi ka bamu mu ne haƙƙi haƙƙin ka sai raddul mazali baki alaikum shi ne ta ba ka tabbas kan fi a tabbas insha Allah sai yi ƙauna, sai ƙauna, kauna yi ƙoƙari, haƙƙi ka biya wanda ku yi riga ya kurce maka to kai ta fata za ka samu sai a problem yarwar falalar Allah za ta sa Allah maɗaukacin sarki ya biya mai haƙƙin haƙƙin nasa a maimakon ka eh ya ce Allah ya ce shi ya biya Eh kuma zai biya falalar Allah ce amma kan ka ce saboda sai ka yi ƙauna kai fata to menene fatan shine a a ga ka daina ka daina cin haƙƙin mutane amma kana ci ka ce a ai yi gufaro lana ai za a gafarta mana mm, to wannan alamar tabewa ce sannan shi abin da yake nuna ya nuna wannan aya ta nuna haramun ne kayi alqunut wato ka yanke ƙauna daga daga rahamar Allah mm, kai zaman to kan cewa ka dauka kai barnar da kai ta isa ba ka da hanyar tuba gara ma kawai ka je ka ci gaba da sharholiyarka Allah bai halicci mutum haka ba Allah ya halicci mutum fa ya tura masa daga rai na daga rai da yake daga gare shi saboda haka mutum yana da asalin alkhairi tare da shi Allah yake halattu ibadi kullahum hunafa na halicci bayana bayina dukkanin su miƙa ko akan tafarkin kirki dukkan adam da gani halitta kirki ne shaidanu su ne suke gurɓata ɗan adam fajitalat umu shayatin haka haka Allah ta'ala ya ce a hadisul qudsi shaidanu su suka zo suka zamar da su to haka duk wanda ka gani yana tsananin sako yana tsananin fajirci da sauransu akwai sauran alkhairi tare da shi idan Allah ya yi masa muwafaka sai ka ga kamar ba shi ba sau da yawa za ka ga wani wanda ya gama rayuwarsa a cikin barna idan Allah ya masa arziki din ya tuba wannan alkhairin da ke cikinsa na mutuntaka sai ya zama so kamar shi a ce yanzu wane ne wannan kuma wani sai ka ga irin wannan daga tuban nasa kafin ka ce mai yan rayuwar ɗan ƙanƙanuwa ce sai ajali ya zo hmm? sai ajali ya zo kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amila qalilan wa ujira kathira ya yi aiki kaɗan amma an ba shi lada mai girma akwai irin wannan da yawa a cikin rayuwa saboda haka duk wanda wannan gaya mana ake yi mu bani adam mu masu sako kan cewa Allah yana gafarta zunubai dukkanin su kada mu yanke kauna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantse da wanda raina yake hannunsa da za ku kuskure har sai ƙasa har sai kuskuren ku ya cika abin da ke tsakanin sama da ƙasa sannan ku nemi gafara Allah Allah zai gafarta mu na rantse da ran da wanda ran Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake hannunsa da ba fa yin kuskure da Allah azza wa jalla ya zo da waɗansu mutane da za su rinka yin kuskure sannan su nemi gafara Allah ya gafarta musu wannan hadisi tafarrada bihi Ahmad wa huwa hadithun hasan hadisi ne kyakkyawa ana da ake kuma yana da shawahid da yawa saboda haka saboda ita gafara Allah ai Allah ya tanade ta ne ga waɗanda suke laifi saboda haka idan da babu waɗanda suke laifin kenan rahama gafara Allah ba za ta yarci kowa ba saboda haka kada mu yanke ƙauna daga rahamar Allah jalla wa ala domin Allah yana gafarta zunubai ga baki daya sannan sai Allah ya ce wa anibu ila rabbikum to ma'anar kada ku yanke ƙauna daga rahamar Allah ɗin ba wai kawai ku ce sayi gufaru lana ba kamar yadda Yahudawa suka rinka faɗa. Halafa min ba'adihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna 'arada hadha al-adna wa yaquluna sayughfaru lana wa in ya'tihim 'aradun mithluhu ya'khudhu aka bar waɗansu 'yan baya suka zo suka ci gadon littafi kuma suka kama wato tarkacen duniya ya'khuduna da hadha al-adna suka kama tarkacen wannan makusanciyar duniya suna cewa sai faru lana ai za a gafarta mana wato suka ci gaba da wato barnarsu domin ma'anar allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ku daina barnar ku daina saban ku daina shirkar domin har shirkar ma Allah yana gafartata. domin kamar yadda ya zo a hadisin yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba na so a ce duniya an bani ita da abin da ke cikin ta maimakon wannan ayar sai a wani ya ce ya rasulallah faman ashrak wanda ya shirka fa fa sakata annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru sun qala ala waman ashrak thalath marrat yace yace na'am da wanda ya shirka ba. ma'anar ya shirka wato ma'anar ya yanke kenan daga shirka ya yanke daga saman to shi ne ake ishara yaya wata taka za ta zamanto daga saman zamanto cewar ka yanke kauna daga rahamar Allah ba hakikatan don yanke kauna daga rashin yanke kauna daga rahamar Allah ba wai ka faɗa bane a ai an ce kar a yanke kauna ai mu muna fata muna fatan alkhairi amma kuma kana yi kana ci gaba da ɓarnaka. sai Allah yake wa anibu kai wani aiki rai bai yi wani aiki akan wani alkhairi akan imanin nasa ba to a lokacin nan azaba ta riga ta zo alamar tabbas azaba ta riga ta zo wannan ba za ta amfani mutum ba ba waɗanda aka yi musu wannan mutanen annabi Yusuf walaula Yunus walaula kana min alquruni min qablikum walaula kanat qaryatun amanat nafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum azab al-khizy fi hayati dunya wa mata'nahum ila hin da a ce babu wata alƙarya wadda take wato ta yi wato ta imaninta ya amfane ta yayin da ta ga azabar Allah sai mutanen annabi Yunus yayin da suka ga azaba lamma amanar yayin da suka yi imani Allah ya yaye musu azaba sai ga azaban nan ta zo annabin Allah ya ce zai fita yake ga azaba nan ishadu da suka gani suka yi imani to Allah ya karbi imanin su amma sunnar Allah idan azaba ta riga ta sauka ko mutum mutuwa ta zo masa yake gargara to a lokacin nan tuba ba zai amfani shi to shine sai Allah a cikin wannan tarbi faɗaitarwa da ya mana to kuma sai ya haɗa shi tare da gargadi. Gada shi tare da gargaɗi ku miƙe wato ku ku koma zuwa ga ubangijinku ba suna ɗaya daga cikin sifofi na zuci shine a zuciyarka ka ji ka koma zuwa ga Allah mm, kamar yadda Allah ya sifanta annabi Ibrahim cewa inna Ibrahim awahu muni shi Ibrahim mai yawan wato ambaton Allah ne a cikin tsoron Allah muni ne yawan komawa ne ga Allah mai yawan komawa ne ga Allah al'awab da almunib dukkaninsu ma'anar su ɗaya mai yawan komawa ya zuwa ga Allah shi sa ake son sallar walha an kira ka salatul awabin sallar masu komawa ya zuwa ga Allah ka ciru daga harkokin duniya ka koma dan a lokacin walaha lokacin ne ake ta lokacin ne ake ta harka an buɗe kasuwa mutane sun zo ɗan cadu sun zo mal ana ta harka sai ka yanke sai ka je ka kama sallah A wannan salatul awwabi masu sallar masu yawan komawa ga Allah to almunib wanda Allah ya ce ku koma wato ku ciru daga abin da kuke na sabo ku koma ga Allah Ko aslimu lahu ku miƙa wuya gare shi ku ce Allah yanzu bin kaza ne da mun yi maka tawaye yanzu mun dawo mun miƙa wuya ya zuwa gare ka shine al-islam tun kafin azabar Allah ta zo muku sannan ba za a ba ku taimako ba kun bala tun tsaron ai la tudfa'u ankumul azab ba za a ije muku wato azabar ba to wannan shehu abdullahi ya ce azabar don wato ba za a taimake ku ba domin ita gafara Allah ga wanda bai tuba ba ba alkawari aka yi ta ba zatanta ake tsammani ake yi idan mashi'ar Allah ta riga ta to kaga kuwa shi mai hankali shi yana gudu ne daga wuraren da wato halaka za ta iya samunsa shi ne aka faɗa a nan tun kafin azaba ta zo muku kuma in azabar ta zo ba ku sani ba Kuna cikin wanda mashi'a ta riga kan cewa waɗannan an yafe musu an karɓi tubansu wato an gafar an yi gafara a gare su duk da ba su tuba ba yadda mai yiwuwa ne ga Allah amma baka za ka da tabbas sannan ce, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum ku bi mafi kyan abin da aka saukar ya zuwa gare ku daga ubangijinku min qabli an kuma al'azabu katan wa antum la shi’urun. cin kafin azaba ta zo muku baraɗe wato bazata wa antum la shi’urun alhali ko ba ku hasashen haka lokacin da ba ku taɓa tsammani sai ta zo muku shi ma kun ga aka ce gashi ga abin da za ku ga kuma gargaɗi ku bi mafi kyan abin da aka saukar muku mafi kyan abin da aka saukar muku shine alqur'ani domin shine mafi kyan abin da Allah ya saukar ga bayinsa ba littafin da Allah ya saukar da ya kai shi kyau ba rahamar da Allah ya saukar da ta kai alqur'ani saboda in ka dauki ma unzila ilaykum abin da aka saukar zuwa gare ku kan cewa umumin duk abin da Allah yake saukarwa duk abin da Allah yake saukarwa to mafi kyau shine alqur'ani Allah yana saukar da ruwa wanda yake rahama ce Allah kuma ya kira ruwa rahama ce hmm? Allah ya saukar wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj dabbobi Allah ne ya saukar muku da su ya evolution ne ya fitar muku da dabbobi ba Allah ne ya saukar muku da su dabbobin nan guda thamaniyata azwaj raquma da raƙumi da taguwa da sa da saniya da rago da tinkiya da ɗan tsore da akuya su su takwas Allah ne ya sokan muku da su ya daga cikin rahamar Allah ko ba haka ba yanzu irin irin irin naman a a a naman ƙaramar tinkiya hmm? irin yanda yanda take mai laushi mai ni'ima ga nono kuma irin na saniya da Allah ne ya sokan muku da wannan wannan da Allah madaukakin sarki abin da yake kyau wanda ya sauka muku da shi shine alqur'ani shine ahsana ma unzila ilaykum mafi kyan abin da aka saukar zuwa gare ku daga ubangijinku shine alqur'ani ko kuma mafi kyan wato fassarar abin da kuka fahimta daga abin da aka saukar muku daga alqur'ani alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana masu jin zance sai su bi mafi kyan zancen yanzu waɗansu suna nan suna ɗaukan alƙur'ani ce a ah, alƙur'ani na kuma ga abin da ya ce ya ce wai nuni musallin tsananin azaba ga masu sallah ake su ce sai sun samo maka trinity a cikin alƙur'ani ba za ka samu trinity a cikin alƙur'ani in ba wanda zuciyarsa ta makance ba amma sun samu waɗansu waɗanda suke ‘yan ƙalaƙato suka je suka ba su kuɗi wai za su zo su yi wa'azi da alƙur'ani tabbatar da trinity tabbatar da annabi isa dan allah ne ina za su iya kai wannan to saboda gudun amma akwai irin waɗannan kuma uslubi ne kuma ana ta fitar da kuɗi akan wannan ana tare nan mutane ana ta tiltila musu kuɗi don zo su yaɗa irin wannan aƙidar wanda yake kamar yadda ma'ana alƙur'ani ingantacciyar ma'ana kamar misalin shine kamar kai ruƙo da al'aza'in ba ruksa ba kamar dawamul ina ba ku dawwama a cikin komawa ga Allah da kuma ku dawwama a cikin da'ar Allah ku hannu ga barin sabo ku kuma a kuma yi abubuwa waɗanda suke suka zo a muku afuwa to babu laifi wannan ku rike su kada ku kada ku zurfafa akan ku hana kanku ku zurfafa a cikin addini in ba a ce ku zurfafa ba duk wani shine ahsana ma unzila yana cikin ahsana ma unzila ilaykum tun kafin azaba ta zo muku ba batatan wato ba fa tsammani wa antum la tash'urun alhali ku ba kwa ba kwa hasashen ta ma'ana ku gaggawa ku gaggawa tun kafin nan shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato badiru bil a'mal sayyi bil bajiru bil a'mal bil a'mal khamsa ku ku gaggawa ku gaggawa da yin ayyuka tun kafin abubuwa guda biyar su zo mu. wato sune wato samartarka kafin tsufa da faragarka kafin ka shagaltu da lafiyarka kafin rashin lafiya da da rayuwarka kafin mutuwarka wani ne na biyar ɗin lokacinka ai muna faɗa faragarka ƙabla shogule wasu hataka ƙabla sukne na biyar shi ne wa gina ka ƙabla fakirin da wadatar ka tun kafin talaucin ka san wani abin za ka iya yi in kana da wadata in talauci ya zo sai ya mantar da kai a ta tasbihin da ake yi bayan sallama ba. to amma in kana cikin wadata gida ka san cewa ka bar musu kuɗin cefa ne ba za ka koma gida ba ka je ka tarar da yunwa sai ma har za a kawo maka abinci kaga sai kai Kuna fula bayan kayi sallar farko to yayin da kake wannan kar ka sakankance kuma in kai ruko da alkur'ani tun kafin azaba ta zo maka lokacin da baka tsammani sai Allah yake an taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah kar rai yace ya kaito na ya asara ta ya dana sani na ya nadama ta ala ma farrattu fi jambillah akan abin da nayi na sakaci a cikin haƙƙin Allah har sakaci da nayi a cikin wato da'ar Allah da janibin Allah wa in kuntu minas safirin hakika na kasance cikin masu wa wato masu ingili masu ba'a ga addini a lokacin nan ya zo yana faɗan wannan ya zo yana nadama lokacin nan ya kira ma kansa nadama daga ya shiga kabari sannan za ta so mazuwa mana ya yake ina ma ban yi sakaci ba a kan haƙƙin Allah tunda abin ai yana komawa ga ɗan adam ne Allah ya baka dama أو تقول حين ترى العذاب لو أن أو تقول لو أن لي أو تقول حين ترى العذاب أو أو تقول لو أن الله هداني نعم أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين ko kuma rai ya ce da a ce Allah ya shiryar da ni da ni ma na kasance cikin masu tsoron Allah masu taqwa Don ya ga ba su taqwa ba abin da yake ci a wajen Allah sai taqwa domin ya fi komai shigar da mutane aljanna ko ina a ina masu tsoron Allah fi jannatin wa uyun ina masu tsoron Allah fi bilalin wa uyun ina masu tsoron Allah fi jannatin wa na'im duk dai sai ya ga masu Allah ba abin da yake ci a wajen Allah sai takawa mun karanta ai hadisin maganar ibn mas'ud da maganar hadisin Abdullahi ibn Abbas ha da yake cewa duk wanda yake so ya zamanto akraman nas falyattaqillah wanda yake so ya zamanto shine yafi kowa daraja cikin mutane ya ji tsoron Allah aw taqula hina tara al'azab ko kuma rai yace yayin yayin da yake ganin azaba law anna li karwatan fa akuna min al-muhsinin ina ma a ce za a mayar da ni duniya sai in kasance cikin masu ihsani masu kyautatawa ya san ya bugusta ina ma da za a mayar da ni duniya an rufe babu zancen komawa duniya babu zancen komawa duniya shi ke nan fa ya ce da zai koma duniya da za kasance cikin masu ihsani to wannan kun ga Allah ke nan. kamar yadda Ibn Abbas yake faɗa yake cewa wato Allah subhanahu wa ta'ala, ya ba da labarin abin da bayi za su faɗa tun kafin su faɗe shi da abin da za su aikata tun kafin su aikata shi duk ya faɗa wato in wannan in wannan in lokacin ya zo wanda duk ya sake dai sakaci a janibin Allah ko abin da zai faɗa kenan wannan abubuwan na da na sani to sai Allah ya ce bala ki qad ja'at ta ayati lalle na sun zo maka fakazzabta biha ka ƙaryata su wastakbarta kuma kai girman kai ka kika bi wa kunta min al-kafirin ka kasance cikin kafirai to sannan Allah ta'ala yake wa yawmal qiyama kuma a ranar al-qiyama tara alladhina kadhabu ala Allah zaka ga waɗanda suke ma Allah ƙarya wujuhuhum muswadda fuskokin su sun yi baki irin alaysa fi jahannama maswan lil mutakabbirin yanzu shin babu wajen zama a cikin wutar jahannama ga masu girman kai bakwai wa yunajji Allahu alladhina taqaw Allah kuma zai tserar da waɗanda suka ji tsoron Allah bi mafazatihim wato da wannan da tsiransu da suka yi da rabautarsu da suka yi da fauzun wato rabautarsu da suka yi saboda rabautarsu da suka yi Allah zai tsirar da su wato saboda sun zamanto alfa'izun wa ula'ika humul fa'izun yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin yin wa ridwan Wajen jannatin lahum fiha na'imun muqim al fa'izun wato saboda dalilin tsiran su da suka yi auzun su da suka yi to Allah zai tsirar da su a su waɗanda suke sun yi domin takwa ita ce tsira ko kuma al mafaza wato Allah zai tsirar da su bi mafazatihim ya kai su wajen tsirarsu wato yayin da waɗannan suke cikin jahannama ta ishe su sun samu masauki ta isa ta ba da masauki da duk wani mai girman kai ba wai za a ce an rasa wurin da za a sashi ba duk mai girman kai akwai wajen da za a sashi a cikin wutar jahannama to waɗanda ku suka ji tsoron ubangiji ya Allah ya tsirar da su a sa a can tudun na tsira shine almafaza din shine almafaza mafazatihim wato wurin fauzin su ah, shine a sanya su a cikin aljanna la ya yamassuhum su wata mummuna ba za ta same su ba asu jinsi ne dukkan wani jinsin mummuna ba zai same su ba dukkan wani jinsin mummuna ba zai same su ba kai hatta kishi tsakanin mata 'yan aljanna babu shi babu shi wannan kishin da mata suke ji suke ake cewa kumallon mata a nan duniya babu shi a can yana daga cikin abu mummuna fa Allah ya ce la yamassuhum su duk wani jinsin mummuna ba zai shafe su ba wala hum yahzanun ko ba za su yi bakin ciki ba Allah ka samu a cikin su سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا na إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك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 sanya mu a cikin waɗanda kake sanya su a cikin masu rabo Allah muna roƙonka ka sanya mu a cikin waɗanda kake karɓan addu'o'in su a wannan rana da kuma cikin kwanakin Ramadan baki ɗaya magabatan mu Allah ya gafarta musu Allah ka aljanna makomar su Allah ɗan uwan mu marasa lafiya Allah ka ba su lafiya akwai ɗan uwan mu akwai ɗan uwan mu Muhammad Lawan mai tama da yake kasar waje na neman magani muna ka Allah ka bashi lafiya Allah ka inganta masa lafiya Allah ka bashi lafiya akwai ɗan uwanmu wanda koyaushe muke karatu da shi a nan ka ba shi da lafiya muna ka Allah ka inganta masa lafiya Allah ka ba shi lafiya akwai wata ƴar uwarmu wadda take fata fama da rashin lafiya wadda muke kula da ita cikin waɗanda suka ta. kan yanke mata kafa saboda diabetes muna ka Allah ka bata lafiya Allah a musifar da ta sauka a gare ta Allah ka sanya mata ta zama ta ɗaukakar daraja Allah ka inganta mata lafiya Allah ka yaye mata wannan cuta da ta same ta ƴan uwanmu ƴan kasuwa na singa da ƴan kasuwa na dakata da gobara ta fada musu muna roƙonka Allah ka yaye musu wannan musibi Allah ka musanya musu abin da suka yi asara Allah ka azurta su da arzikinka Allah muna roƙonka ka tayar da karayar arzikin arzikin su ka mayar musu da asarar da suka yi daga falala daga gare ka Allah kuma ka tsare kasuwanninmu. Allah ka tsare dukiyoyin yan kasuwanmu Allah ka tsare dukiyoyin yan kasuwanmu Allah muna roƙon ka ka tsare kasuwancinmu a wannan gari namu Allah ka tsare ka sanya aminci a cikin wannan gari namu akwai wani bawan Allah mai neman addu'a kan na ah, neman kariya da yake da Allah da shi da iyalansa muna roƙon ka Allah ka biya masa bukatar Allah ka bashi kariya da kariyarka Allah ka kare wannan al'umma ta mu Allah ƴan uwan mu waɗanda suke fuskantar tashin hankali daga waɗanda suka daga waɗanda suka ɗauki makamai sawa'un waɗanda suka ɗauki makamai domin ta'addanci ko kuma waɗanda suke fashi da makami da garkuwa da mutane muna roƙonka Allah ka bamu aminci daga sharrun su Allah su kuma waɗannan waɗanda suke yaɗa barna a bayan ƙasa Allah ka isan mana sharrun su Allah ka isan mana bala'in su Allah ka sarrafar da sharrun su daga gare mu Allah ka jefa razani a cikin zukatan su Allah ka sanya musu abin da zai shagaltar da su da kawukan su ga barin Allah rundunonin kasashen ketare da suka shigo wannan ƙasa muna roƙonka Allah Allah ka kare mu daga sharrin su Allah ka fitar da su daga wannan kasa ta mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya dukkan waɗanda suke da marasa lafiya da ma waɗanda su ba su mana wasiya ne musu addu'a ba muna ka Allah ka ba su lafiya Allah muna roƙon ka ka kawo mana sauki a cikin tsanani da ake ciki a wannan al'umma Allah ka ba mu shugabanci ingantacce a wannan kasa ta mu wayannan shugabanni da muke da su kuma yanzu Allah ka shiryar da su ya zuwa ga kyautata mulki Allah ka shiryar da su ya zuwa ga riƙon amana amana da bawa masu haƙƙi haƙƙinsu da nuna rahama da jin kai ga bayanka Allah ka kare mana addinin mu da mutuncin mu Allah ka kare wannan al'umma ta manzonka sallallahu alaihi wa sallam ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin